بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا معلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أتشن قدر وسع يا هذا عمدو من شي قبدا درس سمو أتشن ودن للتقي دمكي كارن تاوى فارا واد ون للتافين رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من صحابين ثلاثين ترى سجلنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه za mu tashi bidayati islamihi farkon musuluncinsa yaushe ne musulunci ya fara shiga zuciyar sagiduna zaidu dan sabitu dan harisa radiyallahu anhu to mala ya kama da wani hadisi mai dan tsawo duk da cewa wannan hadisin akwai maganganu a kansa sai mun gama za mu ji an usama tafni zaidin an abihi qala sayyiduna usamatu dan zaidu radiyallahu ma aka ce ya ce daga babansa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban shi ya ce mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana inji zaidu dan harisa haran rana akwai zafi yawman harran wata rana mai tsafi min ayyami makkata daga cikin kwanakin makka nan yana ana nufin min ayyami makka kazata bayan an yi hijira ne a a lokacin ba a yi hijira ba a lokacin ma ko aiko manzo Allah ta sama ba a yi ba wa huwa murjifi manzon Allah sun sama ya sa ni a bayan abin hawa murjifi ya yi irdafi na wa huwa murjifi ai ja'alani wara'ahu ya sanya ni a bayansa abin hawa ila nusubin min al za mu tafi zuwa ga wani wasu gumaka daga cin gumaka hmm? za mu je wajen wani gunki daga cin gumaka wa qad zabahna lahu shatan alhali mun yanka ma wannan gunkin wata tinkiya fa anbajnaha muka sa wannan tinkiya ta nuna sosai namaye lugub ko gasawa aka yi ko soyawa aka yi ko farfesu aka yi to ya dai lugo aka sa shi ya nuna sosai falaqiya na zaidu bin amr bin nufailin shi zaidu bin amr bin nufailin baban wa baban sa'id bin zaid sa'id bin zaid ɗaya daga cikin mutane goma nan da aka musu bishara da aljanna sa'id bin zaid bin amr bin nufailin al'adawi dan uwan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kabilar su da sayyidina Umar domin sun yana cikin Banu Adi to baban shi mun gane sai ya gamu da su فقال النبي sallallahu alaihi sai manzon Allah sun ya ce masa ya zaidu ya kai zaidu mali araqa wa maka kad shani fulaka wai me yasa daga mutanen ka suna fushi da kai ne shani fulaka ay abghaduka me yasa mutanen ka suke gaba da kai suke kin ka me yasa mutanen ka dangin ka suke kin ka ba su san ka me yasa haka qala sai yace wallahi ya muhammadu yace na rantse da Allah ya muhammad inna zalika li ghairi na'ilatin li fihim yace wallahi ni dai na san ba wani abin da na musu li ghairi na'ilatin li fihim ni ba wani abin da na musu na cutar da shi na cutar da su ban taɓa yi musu wani abin da zai cutar da su ba walakin ni kharajtu sai dai ni na fita abtari hadha ad-din ina neman wannan addinin na musulunci addinin tauhidi na fita na ga abin da mutane na suke yi ba daidai bane sau da haka sai na fita na baggari abtari hadha ad-din ina neman wannan addinin na tauhidi hatta qadimtu ala ahbari fadak har sai da na kai wajen malaman fadak malaman fadak fadak wani gari ne a nan kusa da a wajen a gefe-gefen jaziratul arab fadak har kun san hamman zalisa sama ya samu ta gona ko wadda yin a suke magana kanta fadak gonar fadak to na tafi wajen malaman fadak fawajattuhum ya abudunan laha sai na same su suna bauta ma Allah amma wa yushriku na bihi amma kuma suna hada Allah da wani a cikin bauta suna bauta ma Allah ta'ala amma kuma suna cewa Allah uku ne suna yin shirka faqadimtu ala ahbari khaybar sannan kuma sai na tafi wajen malaman khaybar kun san khaybar unguwa ce ta yahudawa ko a madina yace na je wajen su fa wajadtuhum kadhalik su ma ne sai na same su suna za'amin cewa suna kan littafi amma shirka suke suna cewa suna da littafi littafin attaura amma ko ba su aiki da shi sun zama mushrikai hmm? faqadimtu ala ahbari sham na kuma tafiya wajen malaman yahudawa na biladu sham na bar jaziratul arab gabaki ɗaya ma na tafi biladu sham fa fawajattu kadhalik sai na same su dai su ma mushrikai ne in jiwa in ji Said ibn Amr ibn Nufail baban sayyiduna Sa'id ibn Zaid ibn Nufail ce ma ما bid-din alladhi أبتغي shi zaid ibn zaid ibn amr yace sai na ce ka ni ba addinin da nake nema ba kenan ba ina neman addinin shirka bane a mutane na ma mushrikai ne a'a ina neman addinin nan da Allah ta'ala yi alkawarin cewa zai aiko annabin ƙarshen zamani da shi shi nake nema faƙala shaikhun minhum sai wani babban dattijo daga cikin waɗannan ahbaru sham ɗin sai ya ce mini innaka la tas'alu mana alamu ma na'lamu ahadan ya'budu Allah bihi illa shaykhan illa shaykhan bil hayrati yace innaka latas'alu an dini, kai kana tambaya ne game da wani addini ma alamu ahadan ba mu san wani ba ya abudullaha bihi wanda yake bauta ma Allah da wannan addinin illa shaykhan face wani dattijo kwara ɗaya ya rage bil yana garin haira fa kharajtu hatta aqdima alayhi sai na fita har in tafi wajen wannan dattijan da aka mun kwatancensa aka ce shi kaɗai daɗe ya rage yana bauta ma Allah a kan tauhidi falan ra'ani lokacin da dattijan nan ya gani wa ki ba da wannan labarin kun san a cikin wannan kisa akwai zaidu biyu kakkurude akwai zaidu bin harisa shi ke ba da asalin labarin amma waye abin ya faru da shi wa suka gamu da shi zaidu bin amr bin nufai a sai ya ce masa min man an kai daga ina kake ko daga suwa kake qultu min ahli baitillah nazo ne daga garin mutanen ɗakin Allah yana nufin ina kenan makka yace daga makka yace anan kuma gashi ya zo biladi sham a haira Ƙala sai yace dattijan sai yace mishi innal ladhi tatlubu qad zahara bi biladika ita ta wannan da kake neman ya riga bayyana a garin ku annabin da kake nema wanda zai zo da addinin karshe addinin tauhidi sai ka bago shi a garin ku qad bu'isa nabiyyun tala'a najmuhu haqiqa an aiko annabin da qad tala'a tala'a najmuhu tauraron sa ya riga ya bayyana mun ga tauraron wannan annabin wa jami'u man ra'aytahum fi dalalin duk waɗanda kake ganin su yanzu har da ni akan bata miki dukkanin mu akan bata miki saboda ka koma garin ku ka koma garin ku can ka koma can garin ku makka ka koma inda ahli baitillah ka koma can wajen qala sai yace falam uhissa bi shay'in sai ban ji wani abu a raina ba na tafi qala fa qarraba ilayhi safarata kenan sai manzo Allah ta sama sai mika masa wata jaka a safara, jaka ce da matafiya suke sawa su guziri ita ce ake ce mata astafara safra kaga te kama da as ko to sun ce astafara jaka ce da ake sawa su tari nama ake gasa ake soyawa sai a sama mutum guzurin shi dai na abinci kamar irin yadda kan nan da ake sama yara abincin za su je makaranta sai shi ake ce mata as-safara faƙala sai ce ma haza ya muhammadu sai aka ce wai sai zaidu ibn amr bin nufail ya ce a ah, me ya muhammad wannan Ƙala shafin zabahna hali Ya ce ai sa tinki ya ce muka yanka ma gunki aka ce manzo sama ya ce Ƙala sai ya ce fa inni la min mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. shi na ibn bin nufai ya ce ni ba na cin abin da ba ambaci sunan Allah a ciki ba domin ai abin da aka yanka ma gunki sunan gunkin za a faɗa idan za su yanka gunki za su yi mai gunki yanka fani suke idan latu ake yanka mawa sai a ce bismillah sai a ce bismillah ti bismi allati idan almana za a yanka ma sai a ce bismil manati idan za a yanka ma al'uzza ne sai a ce bismil uzza kamar yadda idan za ka yanka sai ka ce bismillah ko wallahu akbar sannan Allah ta'ala ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kar ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a ciki ba shin wannan abun fa innahu fasikanci ne saban Allah ne to shi amr ibn zaid ibn nufail tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masa tauhidi irin su qussu bin sa'ida kamar yadda zamu gani dai mun gama wa tafarraqna sai muka rabu tsakaninmu da zaid bin amr bin nufailin. sai ya zama daga zaid bin harita sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu ya zo ɗakin ka'aba fa dafa bihi sai ya dawafi wa ana ma'ahu ina tare da shi wa bis safa wal marwati sannan kuma manzon sama ya ayi a safa da marwa duk wannan fa lokacin fa ba aiko manzon sallallahu ba zaid ibn harita yake ba mu labarin abin da ya faru wa kana indahuma sanamani min nuhasin a wajen safa da marwa akwai wasu gumaka guda biyu min nuhasin waɗanda aka yi su daga dalma an sassaƙa su ne an yi su ne na ƙarfen dalma akwai wa akwai isaf akwai na'ila akwai gunkin da ake ce masa isaf akwai kuma gunkin da ake ce ma na'ila wa kana al-mushrikuna idza tafu mushrikai sun kasance idan suka yi dawafi tamassahu bihi ma sai su je sai su shafi waɗannan gumakan sai su je sai su shafu su haka ake yi a jahiliyya fa qala an-nabi sama la ma fa ma rijsu sai manzo sama ya ce ma zaid ibn harisa kakka shafu su fa ma rijsu domin su ƙazanta ne fa innahuma rijisun su ƙazanta ne kakka shafo su fa kuntu fi nafsi sai na ce a raina in ji zaidu dan harisa la amassannahuma kai gaskiya ni sai na shafe su hatta an zuwa ma ya ƙulu har sai na ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمسستهما كوي سينا شافيسو فقال يا زيد ألم تنهى yace ya zaidu ba a hana ka ba ashe ba na hana ka ba zaidu bin wa wannan zaidu bin harisa zaidu bin amr bin nufailin ya tafiyarsa to qala mai riwaya yace wa mata zaidu bin amrin sai zaidu dan amr bin nufailin sai ya mutu wa unzila ala annabi daga nan kuma sai aka ma manzon Allah sallallahu wahayi فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد إنه يبعث أمة وحده من زي سمي يتي زيد بن عمرو بن نفيل عن الله غا الله ذي تاشيش أمس إن الأمة شي كدي دومين شي كدي ني مي توحيدي أولا اللوكة شي كدي ني مي توحيدي to wannan hadisin hadisi ne da bai inganta ba amma ƙarshen ya inganta hadisin ƙarshe magana ƙarshe ta inganta cewa zaid bin amr ibn nufail yub'athu ummatan wahdahu amma wannan kissan ta inganta ba manzo Allah sama bai taba nufin ya bauta wa gunki ba malamai sun tabbatar da manzon sama bai taba nufin ya bauta ma gunki ba manzon sama da kansa ya ce bai taba himmai ya aikata wani abu da ake na jahiliya ba sai abu biyu sau biyu kuma dukkansu Allah ya hana shi bai yi ba akwai ranar da ana wani kiɗa ana kiɗan jahiliya manzon sama lokacin yana matashi yi niyyar ya je yana tafiya bacci ya kwashe shi a hanya bai je ba so daga duk abin da ake na jahiliya Allah ta'ala ya tsara manzo Allah su salama shi yasa al-Imam Zahabi ya kawo wannan kisan a cikin siyarwa alamin nubala da isnadinta yace akhbarana Abu al-Fadl ibn Asakir anba'ana Abd al-Mu'izz ibn Muhammad anba'ana Tamim anba'ana Sa'd anba'ana ibn Hamdana anba'ana Abu Ya'la al-Musili حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن أبيه قال هكا الإمام ابن الذهبي يكاو ون إسناد أتكن سير باين دي يكاو سيتي في إسناده محمد أتكن إسناد ون حديث أقوي محمد بن عمرو لا يحتج به malaman hadisi sun yi ittifaki ba a kafa hujja da shi ba a karban hadisin sa wa fi ba'dihi nakaratun bayyina sannan a wani sashi na wannan hadisin akwai nakara ne nakara gashi an ruwaito cewa manzo Allah Sama alaihi nufin ya tafi wajen gunki a baya gashi can ba ko ba haka bane an ce huwa murdifi ila nusubin min al sannan aka sake maimaitawa aka ce mene فقال ما muhammadu محمد قال zabahna hali nusubin. manzon sama bai taba nufin ya bauta ma gunki ba so daga wannan hadisin bai inganta ba amma karshen sa ya inganta ne ya inganta wannan magana innahu yub'atsu ummatan wahdahu ranar lahira Allah zai tashi Amr ibn Zaid Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi Allah zai tashi a matsayin Allah zai tashe shi a matsayin al'umma shi kadai a cikin jahiliya akwai waɗanda Allah ta'ala ya musu gamdakatar ana jahiliya amma su kuma suna tauhidi a cikinsu akwai amr bin zaid zaid bin amr bin nufail yana cikinsu sannan akwai usu bin sa'idat al-iyadi yana ɗaya daga cikin masu tauhidi a cikinsu kun ga kissarsa ga ta nan hudu barsa duk da wasu kissoshin da ake faɗi na usu bin sa'idat al-iyadi ba su inganta ba amma dai wannan hudu tashi da ake ambata hudu ba ce wacce ta kasance ta shahara a cikin littafin sira eh wanda yake cewa ayyuhan nasu sma'u wa'u man asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at inna fi samai la khabaran wa inna fil ardi la ibaran ayatun muhkamatun wa matarun wa nabatun wa nujumun tazhar wa biharun tazhar wa laylun daj wa sama'un zatu abraj يا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الشداد ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أغضوا فأقاموا أم تركوا فماتوا في الذاهبين الأولين من من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للميت ليس للموت ليس لها مصاجر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر أيقنت أني la mahalata haisu haisu صار القوم سائر to wannan kissa ce mashhuriya saboda ka irin su qussu suna kan tauhidi ire-iren su za a tashe su ranar lahira a matsayin umma a matsayin al'umma su kadai su kadai suke da tauhidi mun gane in aka ce ga al'umman mushrikai su kuma sai a ce to ga su su kadai suka taso ba su bi annabi sama ba amma kuma sun yi imani da Allah kafin aiko manzon sama Allah ya musu wafati suka rasu amma kuma sun mutu suna kan tauhidi mun gane ko to to to to Zaid ibn Amr ibn Nufail yana ɗaya daga cikin su so da ka kissa a ƙarshen abin ya tabbata to a nan malam da ya kai yake cewa bidayatu islami yana magana kan Zaid ibn Haritha farkon musuluncinsa kun ga tun a wannan lokacin kenan kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kissa ta inganta sannan ana aiko manzo Allah su sama yin imani da shi shi yasa a karatun baya muka ce malamai suka ce huwa awwalu man aslama min al-mawali shine farkon wanda ya fara musulunta a cikin bararun bayi bayin da aka yanta su to farkon wanda ya fara musulunta a cikin su shine wa shine sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala anhu maulan nabi sallallahu alaihi wa sallam shine farkon wanda ya fara musulunta su kuma sauran a cikin mazaje manya wanda ya fara musulunta abubakar kuma wanda ya fara musulunta a cikin yara ali radiyallahu anhu sannan a cikin mata na na khadija bintu khuwailid ko sannan kuma radiyallahu anha sannan wanda ya fara musulunta a cikin bayi waɗanda ba 'yan tasu ba shine bilal ibn Raba, ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bawa ne na umayya ibn halaf umayya ibn halaf yana azabtar da bilalu manzo Allah su sama ya ce ma sayyidina abubakar ka siyo bilal mana kana kallo ga bilal ya imani da Allah ana ta azabtar da shi kullum ana azabtar da shi sai umayya ya zo ya masa bulala akwai riwaya ta zo aka ce ma kona shi yake yi lallace yake masa sai ya sa karfe a wuta sai karfan nan ya jajajir sai zo ya rika ɗaɗara ma sai dina bilalu manzo Allah ta sama ya ce ma sai dina abubakar ya siye shi shi ke nan sai dina abubakar nan da nan ya siye bilal da kuɗi mai yawa sannan kuma sai ya yanta shi shi yasa sai dina umar idan bilalu ya zo sai ya ce marhaban bi sayyidina allazi ataqahu sayyiduna kaga bilalun sayyiduna sannan ataqahu sayyiduna abubakar رضي الله عنه